na rantse da sarkin da ya aiko ka da gaskiya la arzau ahadan ba'daka shay'an hatta ufarika ad-dunya zan taba kan wani ko na tarbi abu hannu wani ba bayan abin da na taba manzo Allah har na duniya ba wasa ake ba rayuwa an ka je fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada ne da aikatawa in manzon Allah ne sada sai sada ya aikata sahabban su suka ji suka dauka su ke nan ba wasanni dalili zamu zo mu ga yaya hakimu ya kasance mu tabbatar da cewa da yaron su manzon Allah ya shi ce an ci gaba da roƙon ko ko a'a فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى الأفاء فيأبى أن يأخذ أن يقبله منه لما زعل الله زمن سيدنا أبو بكر sai na abu sai ce ya hakim ka zo ga rabon ka cikin ganiman yaki ko hakkin ka cikin baitul mali sai hakim yake ban da bukata tunda ba manzon Allah duniya ba na bukata wurin kowa ku tafi da dukiyar thumma inna umar radiyallahu anhu da'ahu li yusiyahu har sai na ya gama rayuwarsa aka zo khilafan sayyidina umar da'ahu li yusiyahu fa aba an yaqbala minhu shay'an sai na umar ya hakim ka zo mana da hakkin ka mu ba ma danna mutane ba muke yi ba ba muna sa auditor suna bincike na kayan hukuma amma hakkokin mutane ko sun tozarta ba za a bincika ba a'a masu bincike suna bincike ne kan a zalunci hukuma haka kuma kan a bayan Allah duk wanda ke da haƙƙi ko bai sani ba ko ya manta sai a neme shi a bayi shine adalci sai na ke ya mu ka zo mana ga haƙƙinka sai ce a'a ban da bukata na dau alƙawari na ce tunda manzon Allah ya bar duniya duniya ta gama yawo kenan kudan فقال عمر sai sai na umar ya ji abin yaya ne hakim ka zo ka karba ya ce baya so sai sai na umar ya ce inni ushirukum ya ma'shar al-muslimina ala hakim ya ce ya ku taron jama'a ina ku ne duk ke nuna ina shaida muku cewa na kira hakimu sai zai karbi hakkin sai yake baya so إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه ina gwada ina kawo masa ina digiran masa dukiyar haƙƙinsa a cikin wannan ganima ko kuwa riban yaki ko baitul mali ya hakimu kana da rabo kaza ga bota ta zo kana da kuɗi kaza haƙƙinka ya zo ba ka zo ba ana yin audita dan kada a cikin office bane a'a ana yi kada a cikin office kuma ma'aikata kada a cikin su har wanda ya manta ko bai san haƙƙinsa ba in ya karbi aka mai underpayment a bincika a zo a bashi kuɗi ba sai ya daina kawo wahala ne shine adalci yace ya hakim ina ya jama'a musulmi ina ce da muku cewa ku ne shaida na ga hakimu na kira ce zai karbi hakin sai ce baya ku فلم يرزع حكيم احدا من الناس بعد رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم حتى توفي yace hakimu bai taba rokon wani abu ko ya karbi wani abu wurin kowa ba bayan manzon Allah har ya bar duniya farko da ya roƙa an ba shi ko ba ba shi ba sa'an na aka yi masa nasiha nasiha ta shiga kunne daga kunne har zuciya dan maganar nasiha ta fito ne daga zuciya daga harshen da baya ƙarya sa'annan hakimu ya dauki ya dau wannan alƙawari, duk sa'an da ka dau irin wannan alƙawari ko ka dau irin wannan niyya sai Allah ya sai Allah ya jarrabe ka fa kar ka taɓa tsammani cewa ai ba zan taba cin haramun sai kofofin haramun zai su tofi a'a lokacin za ka gansu suna ba ta ko'ina a gani da gaske ka faɗa ko karya take yi ai ba zan taba yin ka na daina kaza daga yau na daina kaza daga yau kaza kaza kaza shi ce nan daga wannan lokacin za ka ga imtihan iri iri sai daga wannan ya kawo wannan yazo wannan yazo wannan a tabbatar da sai ima da gaske ka bada ko ƙarya kake yi lokacin za a jarrabi imanin ka a gani imani ne ne da gaske ko ko a'a amma dan baka san abu kace ba ka da dama ne za ka yi <laughs> باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفسه إمام البخاري يقول بابي wanda Allah ya bashi wani abu ba da ya roƙa ba roƙa tana da iri ce roƙa na iri ce ko ka da baki ko ka ko ka roƙa zaki da dabara yana sauran abubuwa dan asal duk suna shiga cikin roƙa abinda ake so mutum ya kiyaye mutunci ya kare kansa suka ce duk abin da kake nema ka neme shi a cikin mutunci fa innal umura bil maqadir abinda Allah ya kaddara zaka samu komai kiyaye mutunci ka ba zai hana ka samu ba abinda Allah bai kaddara zaka same shi ba duk kaskantar da kanka da kai wallahi ba za ka same shi yace wanda Allah ya bashi ba da roka ba kuma ba da kaskanci ko ya kwalla farai ko ko ya sa yawo ba wala ikrah nafsi menene hukuncin wannan sai Imam Bukhari bar magana haka nan a dunkule sannan sai ce wa fi amwalihim haqqun da ah, babin da Imam Bukhari ya kafa ha wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum mahrum wanda ya kame kai ba shi da shi amma baya roƙa in aka je aka bashi zai karba kuma zai karba ba dan da Allah ya bashi haƙƙi ya bashi rabu a mahallu shahid قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتيني العصا فاقول اعطه من هو اكثر اليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك عن كربو daga Salim daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu qala sami'tu Umar yaqulu Abdullahi dan Umar yace naji sayyidina Umar yana faɗa cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكفن جينا باني كوتا ومن ذا الله باني كوتا فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني إما ذا الله يباش إيه من ذا الله أبا وإن تفيني بكاتا kaga manyan kifaye ko masu gudun duniya manyan su ko in manzo Allah ya ɗebe ba shi ya manzo Allah a ba waɗanda suka fi ni bukata ma'ana akwai waɗanda suka fi ni bukata a neme su a ba su haka ake wa yuqsiruna ala anfusihim kana wa man nafsihi fa ulaika amma haka kadda amma haka da ruhin ka ba har abada kana cikin kaskanci za ka kana tara ba za ka taba koshi ba har ka mutu kamar sai ka mutu a cikin da wani ya barka wani ya barka a cikin wani ba da ka ba makotansa da kenan kikkiawan sai da ko ne ko nasiha sai ai hakuri wannan babu zakka za mu gama lafiya insha Allah ba babu ka sun gabata muka yi maganganu babu irin zagin da ba a muna ba karatun warware imani Allah ya sa aka wuce lafiya wa'annan babu ka in lokaci ya kai ba a fada ba wata rana sai Allah alce mu kuma mun yi ƙarya Allah kuma ya ce la tubayyinun nahu lin nas wala takun yasa hakuri za ka yi dan Allah kaɗan zai wuce faɗa muke yi akwai wanda Allah zai yi mashi arziki gaba da kar ya dauka yayi aiki shi kenan bukata ta ba wanda aka taba tilasta ana faɗa ne ana bayyana wa mutane shari'ar manzon Allah ne a fahimce shari'ar manzon Allah yadda ya kamata sa'annan wanda ya wasa wanda wanda ya dauka ya aiki da jiya, wanda ya dauka ya aiki Allah zai tsayar da shi nan da Allah zai tsayar da kai babu kowa fa duk waɗanda suke daraka, duk waɗanda suke ruɗinka, ka duk waɗanda suke janka kan titi duk abba wanda zai zai tsaya tare da kai wallahi kai kai Allah zai tsayar da kai kamar yadda aka haife ka sa'annan a tambaye ka me manzo Allah ya faɗa yace babu wanda zai fassara maka maganar Allah ana faɗa kana ji kana bada jawabi manzo Allah ya ce ka kalli dama sai ne wutan jahannama da ke ka kalli dama sai ka ga wanda suka ba ta garanti ba ko kalli ba sai ga iyayen ka ko ko iyalin ka ko abokanan ka ko titi ko shi a'a kar ka kalli dama ba Allah ya ba abin da za ka gani sai wuta ba kalli hagu ba abin da za ka gani sai wuta daga kai sai kai Allah yana tambayar ka sai na umar yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bani sai ce a ba waɗanda suka fi da bukata sai manzo Allah ya ce hudu ka karba ya umar idza ja'aka min hadha al-mal shay'un wa anta ghayru musrif wa'annan dukiya wannan alkhairi in zo maka ba da kallafa rai ko ko ayi ko hadiya yawo ko diba ko ruka ba manzo Allah ce ka karba wa ma la wanda ba haka ya zo ma da mutunci ba sai ka mika hannu sai ka yi bara sai ka yi roko sai ka yi kaskanci manzo Allah ya ce fala tusbihu nafsa kada ka kalla fara kada ka sa rai Allah shi ke rabawa Allah shi ke bayarwa kuma kana cikin wanda Allah ya sani akwai wanda Allah bai san shi ba أي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوبه duk baki ɗaya halittar da Allah ya yi yadda kake wurin kowa aikin ka shine zai fitar da kai ba wanda Allah ya manta da shi ba wanda Allah ya rafkana da barin shi ba wanda Allah ya barci gaba a kowanne yana cikin lissafi sai dai aikin ka sa ka samu ɗaukaka wurin Allah ko ko a'a muna na ayyukan ka su sa mutum zama kaskantacce wurin Allah na ɗaukacin sarki dan yadda kake riko da addinin Allah haka kake wurin Allah in kana son ka san matsayin ka wurin Allah ba sai an je lafiya ba tun daga duniya tun daga yau za ka fi sani cewa kai kana daraja wurin Allah Allah ko ko kai kaskantacce ne wulakantacce wurin Allah ka auna ka gani ya kake yako da addinin Allah addinin Allah na da mutunci a gurinka shari'ar Allah tana da mutunci a gurinka tana ɗaukar dukiyarka ko iliminka ko makaminka ko menene tana kare addinin Allah ko ko a'a ba ruwanka ba su zo zauna ko ina ne tunda su su zo su ma arnan babu komai wallahi da kai da banza da wani ɗaya kuke wurin Allah ko da kake mallaka ko me kake mallaka wallahi dukiya ce ilimi ne mulki ne sarauta ne shugabanci ne ko mai ne ne kake wani mallaka ka kalla ka gani yaya addinin Allah yake a hannunka sawa'an dokar duniya baki daya ta ce babu addinin musulunci tun da kai musulmi ne kowace kujera ka hau zauna ya kamata a ga mai kai ma addinin musulunci ko da kai komai kankanta amma ya zama babu ruwanka shi kenan kai ka zama musulmin sa'a kenan sai sa'a iyaye sun haife ka musulmai ashe da zabi an baka zabi ne lokacin da ka bukata ka biya ka wadata da mulki da dukiya ba za ka zabi musulunci ne mutai a ce Allah ya saka ma iyaye da alheri ko tunda sun zauna da rashin kuɗin suka haifi mutane suka kiyaye addinin ba a ba kafirci ko annanci dama ana kintamin kafirci da arnanci ka je makaranta ka koyi ka iya har addini ya aka kiyaye ta har zuwa yanzu to yanzu kuma dukiya ta yi mutane yawa duniya ta buɗe mulki da kuɗi da certificate da kujera da makami shi kenan waɗannan duk suka mantar da mutane kiyaye addinin Allah wannan kuma gafalatin min gafalatin hayat Allah wajen sarki ya ce alhaqu mutakafuru hatta zurtumul mafajir alhaqu abinda ya shagalantar da ku ya mantar da ku ya ɗauke hankalinku shine ne A takasur ina mana a takasur da Hausa yawan yawan menene ba ya tsar dukiya ba yawan wannan yana son kaza wannan shi shine ga za su rage wannan yana sai samu certificate kaza wannan yana sai tara dukiya kaza wannan yana sai gina gida kaza wannan gida yana sai ya hau kujera kaza abinda kowa ya shagalatar da shi kenan aka manta da addinin Allah waje daya alhaqu takasur sai Allah yake ne hatta zurtumul maqabir ana nan kana ba sai zance gina gida a motoci mulki kujera certificate duk waye ga maka zaka rayu har ka samu abinda da kake so ana nan rana ɗaya sai ka ji an ce ka mutu shi kenan hatta zurtumul maqabira sai Allah ya bada tabiri yace zurtumul maqabira ina ma na zurtumul maqabira duk wanda ya je ziyara nan zai saura eh zai baro ku a za ku shiga kabari kuma a fitar da kuranin lafiya a hisabi yasa ke zurtum al maqabir kuka ziyarci makabar kabar eh menene makabarta ko har kowa sai da aka je aka sashi zai dan zauna ya zo ziyara ne shi ke sai ya wuce ina ma'ana ya zo ziyara ne sai zai ce kalla saufa ta alamu hakkar a sanu za ku kai. ba ba rabtana gaflatu min gaflatin hayat ba hayaniya da rudani guguwa ce ta ɗauka ta buge ku a duniya da giyar mulki da tara da giyar mulki da tara dukiya da sace da jama'a ko ne suka dace ku kamar da addinin Allah ke sauka ta alamuna thumma kalla sauka ta alamuna asannu ba ku sani kalla haqqan law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim yake wallahi za ku sauka jahannam thumma la tarawunna 'ayna al-yaqin haqqul yaqin 'ayna al-yaqin ثم لتسألن يومئذ ثم فأنا بايا هكا لا لام الجنون لام اللام موسعة للقسم هكذا أربعة شيء وما عربية والله لتسألن أي لتسألونن nuni uku sun hadu tawali salatu dunat gidas ajali daya yana ce da tus'alunna yawma idin anil na'im wa'annan abubuwan da suka shagalantar da ku gabarin addinin Allah ilimi kasuwanci kuɗi kujera makami mulki jama'a duk abin da suka shagalantar da ku din nan kun ba kuka tafi kuma aka ce da tus'alun na yawma idin anil na'im kuma za a tambaye ku ai muku hisabi har ruwan sanyi da kasha ka ji daɗi wani yana nan ruwan rijiya zai sha wannan da wanda ya sha ruwan sanyi da wanda ya sha ruwan rijiya wanne ne ya samu samun ni'ima wannan sanyin da kaji sai ka biya haraji sai an tambaye ka shi to wanda ya sha ruwan rijiya da wanda ya samu ruwa ya sha ruwa shi ma ya samu ni'ima sai Allah ya tambaye wata rana suna tafiya ko sai na abubuwa sabon manzo Allah sai sai kike kasane suka je suka samu gindin suka zauna suka samu ruwan sanyi suka sha ba hanta ta ta saki ta ji ba ke wa inna la nus'alu an hadha yawm al-qiyamah yace wallahi za a tambaye wannan dan jin daɗin da muka yi ran yana nan rubutu za a tambaye wannan ni'ima da Allah ya bamu wato ina godiyar da muka yi وإنا لنسأل عن هذا يوم القيامة فأنا يكرم كامس آيتي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم النعيم اسم جنسي يشمل جميع جميع النعم ثم دخلت عليه أن فعمت جميع النعم صغيرها وكبيرها إيه، ثم لتسألن يومئذ halin na'imi rannan za a tambaye ku duk ni'iman da kuka samu har tsanka da ka sha iska ka ji daɗi sai Allah tambaye ka ma gobe da ka yi ruwan sanyi ɗaki da ka tari, riga mulki kuɗi da kasuwanci da abin da ka tara sai Allah ya tambaye ka me kai in kai ne mulki ne babu ruwan Allah wurin Allah babu wani mulkin soja ne ko mulkin siyasa Allah madaukakin sarki ya fi karfin komai kowa da ibi ko bai shiga tambaye shi ba in malami ne kai Allah ya baka ni'ima wani da kake daure da shi ba wani yana sai daura baya iya ba ya daura ma sai an ji dariya ko to Allah ya baka ni'ima wallahi sai Allah ya tambaye ka wannan ni'ima da Allah ya baka taimakawa addinin Allah kai ko ko a'a kira kake abota ba kuɗi kake da shi ba wani yana kwanci eh, wani zai kwana yawa ba shi da abin da zai ci wani yana da miliyoyi a jiye wallahi sai Allah ya tambaye ka tun daga naira har biliyan ba kasuwanci ba ne wani ka wallahi gari da safe ka je kasuwanka ka samu kudi ka girka ka dawo ka kwana cikin iyali ka lafiya ba ni ba wani sai ya a yi balaguro sai ya samu abin da zai ci wani sai ya fita kasan ma sai ya samu abin da zai ci sai Allah ya tambaye to wani ya yi kasuwanci ma bai samu kada wanda ya samu ba ni ba ne duk baki daya sai Allah ya tambaye ka me kai kai dan kasuwa ne eh dan kasuwa ne kai kuɗi kake tarawa kasuwanci kake yi shi da ya sa ka zama ba musulmi ba ai musulmi ne ko to akwai dokokin musulunci kasuwanci ka a musulunci ka tafiyar da kasuwanci ka ko ko a'a kan zuciya wa'annan da su samu muku tsari suna tsarawa cikin kasuwanci cikin aikin shugabanci aikin polis aikin soja rannan ba za su zo ba su ce a'a mun ka sa ku a daukar mun za mu kauta ba rannan suna ba wala yasalu an dhunubihim al-mujrimuna duk an gama da shi وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ودعم أصحاب الجحيم ko ya rubu na zahir a cikin a duniya wa an al-akhirati dama ku an gama da su ba za su zo wurin Allah ce mu ne muka rene su mu muka kara musu rayuwa muka dauke su gaban gabarin shari'a ba a'a dama an gama da su kai da Allah ya karrama kai baka musulunci ina godiya da kai wa Allah kasuwancinka a shar'ance ka tafiyar da ita ko ko ka tafiyar da kasuwancinka ko ko a kan zuciya ko a tsarin arna ka haka nan ofis da kake da kujerar da kake zaune malamin tsoro da malamin zaure da malamin jami'a da malamin ne ne ya ka tafiyar da abin sai ai na bincike to na ka samu kawo Sai aka ce kuma za a yi bincike ranar lafiya shi ke nan ba inda za ka saka kanka inda za ka saka kanka kawai shi ne ka bada kyakkyawan jawabi kyakkyawan jawabi ba zai taba fitowa ba sai in an yi kyakkyawan aiki aiki ba zai taba zama kyakkyawa ba sai in an sa manzon Allah gaba sallallahu alaihi wa sallama sai in an sa manzon Allah shine shugaba tun daga shugabanci har zuwa masinja tun daga malanta har kasuwanci ko mai ne sai an sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaba ana koyi da shi yasa yake wa man hada anhu a cikin ko ne sai min Sa'adatu sa'adatuna arzikin wurin Allah da za mu samu shiga ranar lahira mu wuce shine masrufatun bi tibai an ta wannan jin daɗin rayuwar duniya da lafiya ai mata sharadi ai mata sharadi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an ne wa man ada anhu duk wanda ya kauce ya kauce ya karkace ya kauce daga barin hanyar manzon Allah a cikin shugabanci ne a cikin kasuwanci ne a cikin ilimi ne a kan kujera ne a komai ne a rayuwarka ne a cikin gidanka kai da iyalinka yace sai a sunan salatu. ku yanke kauna ku ɗebe kauna ga barin cewa wannan zai tsira kisa waɗannan abubuwa da kuke gani ana malamai na ce da su ghaflatun min ghaflatil hayat rayuwa ce in guguwa ta taso sai kowa ya watsar da addinin shi manta to Allah madauki sarki inna rabbaka labil mirsad ba haka Allah yake ba inna rabbaka labil mirsad ba haka bane ganin cewa a za ruwa ko a yi a tafi don za a yi ruwa ko mutane suna nesa ko babu man sa'ala nasa takaffuran babin da ke bayanin wanda ya roki mutane dan ya tara dukiya ba dan larura ce ta kama ba قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال سميت حمزه بن عبد المطلب ابن عمر قال سميت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yazalu ar-rajul yas'alu an-nasa mutum bai buke ba yana roƙon mutane yana bara yana tambaya hatta ya ce yau mal kiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmi har sai ba sai ya zo ranar lahira ba sokan nama a hussarsa to sa'an nan imam bukhari yayi wata magana nan wacce ta ɗauke ta da hankalin malamai wa qala yace sai imamu bukari yake ai akwai wani hadisi da yake inna shamsa tadhu yawm al-qiyamati yake ai rana za ta kusanto a kauna mutane ranar tashin kiyama hatta ya bulga al-arq nisfa al akwai wanda zai gumi zufa zai kai har kadin zai zai zai fito kunnen sa ka baina hum kadhalika yayin da al duniya duk baki dai tun daga farkon halitta har karshe tsayuwa tsayuwa aka gaji ita za bi adama to zuwa kan sai su shigo sai sai su sai kowa shi su hayyacin sa yace to me zai hana mu je wurin annabi adamu da yake shine abul bashari ta shine tsohon wannan rayuwa ba muka zo mu je ya keke mu wannan tsayuwar ta yi tsayuwa kai wannan za shi aljanna ma ya wannan za shi mutuwa wannan za shi abin da zai ma faru ya faru da an tunkari annabi adamu sai sai yau ubangiji madaukakin sarki ya yi cikin da bai taba yi irin wannan kuki ba ni ma yau ta kai na nake ba ne uban ku ba san ku ba wallahi ni ma yau ta kai na nake ku ga wurin annabi nuhu wata kila shine farkon manzo da aka aiko a ban kasa wata kila zai iya yin wani abu a tunkari annabi nuhu yace wane ni ni ma ta kai na nake yau ina na kuma kai na balle ku da na saurare sa'annan sai sai ku je wurin annabi manzo kaza wata kila har a ga wurin annabi Musa nabiyin sallama ku ci manzo ne da Allah ya zance da shi Allah ya dauka insa ku je ku kila zai iya da an tun karo annabi Musa ya ce wa ne na kashe in Isra'ila dan mutum kai na kashe shi na san matsayina wurin Allah yau balle na kace ku je wurin annabi Isa sai al'umma duk ki ɗaya rannan babu wani kungiyar kaza babu wani kungiyar kaza babu wani a'a baki ɗaya a ruɗe kowa inda aka ce a je sai a dusa sai a je wurin annabi isa ce wane ne ai yau ba wanda zai iya cewa wani abu sai muhammadu nabiyun kan gafara Allah lahu ta taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara ba wanda zai yi wani zai iya tabka wani abu yau sai Muhammadu dan Abdullahi al'umma baki ɗaya sai su doki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ba mu je wurin wani da wani ba ina wani da wani da wani ina su wani ki ɗaya sai a fuskanci manzon Allah sai sai ana ha ana ha ana ha ana laha Da nan ba da ƙarfi ba mulkin haɗin gwiwa ba ne tsakanin da Allah roka ne sai dai hadi ya yi sujjada haka manzon Allah yake yayi tsayo man Allah madaukakin sarki yabo da kirani yana yabon Allah yana gode masa sai Allah ya masa ilhami ya da godiya da bai taba yi masa ba ya rinka yi sai Allah ya ce ka daki irfa ra'sak ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama irfa ra'sak ka tashi wa salluta me kake so za a baka ki shaffa ka nemi ceto za a baka ma'ana nema zai kuma sai an bashi Allah ya ba mulkin haɗin gwiwa ba mulkin rikon kwarya Allah kaɗai ne zai kaɗaita da mulki da sarauta da iyawa sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ke ki dana sai faslul qaba'i yanzu so ake Allah ya ga dama ya zo a yi hisabi ثم بمحمد وزاد عبد الله حدثني الليث حدثني ابن ابي دافر فيشفع ليقضى بين الحق al-khalq sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ne muke to ya Allah sarki abinda ake so yanzu ayi faslul qada'i ayi hisabi waɗannan su je kai kun da na ga tsayuwar dai aiwa aiwar ta mutane hatta ya akhudha bi sai manzon Allah ya tafiya har ya je ya kama kofar aljanna lokacin su ba duk wanda ya rube ka Allah wallahi ya kai ka ya baro matukan kai wa da manzo Allah ko wani abin da manzo Allah ya kawo wallahi kai ka fara rayuwa duniya da lafiya wannan matsayi ne ba matsayin wasa bane ba wasa manzannai waɗanda suke ulul azmi min ar-rusul ka san su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan Allah ya karrama ka ya girmama ka ya daraja ka da kai da ubanka da uwarka da kakanninka ba ku zama cikin al'umma annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Nuhu kuka zama cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake ya fi kowa darajarsa ta sa al'umma ta tafi dukkan al'umma sa'annan ka duka rikon ka kai nan shi da sunnar manzon Allah ranar lafiya da wata ruka za ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwar kai watsi da abinda manzon Allah duk abinda ya fito daga harshen manzon Allah ya tsaya ya raba ka da shi zai hada ka da wayansu abubuwa ranar lafiya da wata hujja za ka hujjaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karrama ka bai sa ka zamo cikin al'umma annabi Nuhu ba ko al'umma annabi wani ya karrama ka ka zama cikin fiyayyen al'umman fiyayyen halitta baki daya sa'annan albarkacin sa kai ma Allah ya sa ta fi sauran al'ummomi baki daya in kai aiki kai ji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan Allah mutum yana da hankali zai saka shi da sun da wata kalma ko wani abu da ya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai wai da dama ko hagu mutum zai lalabe zai lalabe ba a kai tsaye za ka yi tafiya gaba ya je kama kofar aljanna fa yawma idhin rannan ne yab'athuhu Allah maqaman mahmuda ya'malu ahlu al-jam'i kullihim duk wanda ya wayi gari wannan farfajiyar tashin kiyama zai wa wa aka daga nan wa aka shi kai shi kaɗai ne rannan zai zai iya yin wannan makari? makami ne wa asu makaman mahmuda to amma dan tawaru an cin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce tun daga duniya bai ce aini ne ba bai ce ku yi abin da yake a'a yace in kuka ji mai kiran sallah na kiran sallah ku faɗi abin da ya faɗa in aka gama kiran sallah ku ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ai cikin kalmomin duk baki daya sun tabbatar da cewa wane ne da wannan matsayi wane ne da wannan matsayi amma ne manzo Allah yake yace wani matsami ne ko wani matsayi ne Allah ya tanaje shi da bawan ya tanaje wa wani bawan Allah ko ya aikin halitta duk arju an akuna an ina kauna ina fata ina sa rai dan haka ku al'umma ta ku kai makan addu'a ya yi zai ce duk wanda kaga yana fadar haka bai san Allah ba wanda ya san Allah baya wasa da Allah kace wani matsayi ne ranar tashin kiyama Allah ya tanaje shi wa bawon Allah daya a cikin halitta baki daya ina sa rai ina fata ina kauna na zamo ni ne in baka zamo kai ba ne wane ne saboda haka al'umma ta ku taimaka min da addu'a addu'an da nake so shine duk sa'an da ji mai kiran sallah yana kiran sallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kai ma ka fada hayya ala sala yana idar da kiran sallah zai ce allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أشكي da mu زعل الله يكرن تدميته الذي وعدته الضمير يرجع إلى من؟ ila rasul sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ya san Allah baya saba alkawari dan ya gwada mana tawadu an ce Allah baya masa injili ya masa injilanci sai ce ku taimaka min da addu'a don na samu wannan matsayi ke sa ka gwada mahaifiyarka mahaifinka kakanka ɗanka ƴarka matarka an kira sallah gidan duk a faɗa kun yi manzon Allah abin da yake so amma a je a sauke a bi hagu a tsaye rayuwanka duk baki ɗaya ka shekara ɗari rayuwa ko tamanin ko sittin ba ka je lahira ba ka da ko shekara uku cikakku saboda shedan ya zo ya ɗauki hankalinsa ya je ya kai ka ya baro ba ka ji ba ka gani ba abin da kake so sai dai ayi fada ayi tashin hankali dan menene dan menene dan menene sa'annan masu barna sun je sun yi ke kafa ba abin da ya dame ka da wannan ba sa nan manzon Allah ba sa ba yarda da manzon shi ba ba sa san manzon Allah balle su mashi salati suna nan suna yaƙa abubuwan da suke so kuma kana zaune ba wannan duk bai dame ka ba sai wani ya ce abin manzon Allah ya ce a ji abin tuka karatu kuma wannan ne za ka me za ka bincika me za ka bincika ina kuke mutane ke shiga ko ina suna yaƙa addinin ba sa ba sa son shiga manzon Allah ba su yarda da annabci ba abba ka damu da sunan ba za ka kira ka ba shi tanti za ka kira ka hulɗa da shi dan uwan ka musulmi da yake kira zuwa ga manzo Allah da kike cewa aiki ne mai yin sa mun ka je lafiya ne za ka ce manzo Allah da wannan ka za ka kalle shi ke dan fa yayi aiki ya tafi yayi aiki yayi barna duk wannan barna da shaitan yayi zai zo ranar tashin kiyama ya ce maka a'a ba abin da ya mai zafi tilasta ka nayi kai waɗannan abubuwa baki daya kai ba tilasta ka na zo na tarar da za mu abin da ranka ke so kenan yasa da na kawata ma sai karu ne in ba haka akwai abubuwa ba manzon Allah ya zai ya yada shari'ar musulunci da shari'a da addinin har ya bar duniya duk waɗannan baka san su ba sai abin da ya faɗa maka shi ke ɗan da kansa zai zo ce bayan an taru farfajiyar tashi farfajiyar kiyama sai zai kunyata ta wa qala shaytan kutuba zai doguwar kutuba ke kai ai yayi kutuba ka ke dani ne ai ke dani ne ya san yadda yake kasar da mutane Allah hada zai sarki ce wa qala shaytan lamma qudiya al-amr bayan an tsaya farfajiyar tashin kiyama an ka faɗa aka yi aka auna aka yi mizani waɗannan su tafi waɗannan su tafi to waɗanda suka bi su sai ya zo wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru shaytan zai faɗa ranar tashin kiyama bayan an yi an yi kudiyar amru an yi hisabi an yi al'amura duk an gama inna allaha wa'adakum wa'dal haqq Allah madaukakin sarki ya muku alkawari na gaskiya Allah mada yanzu ke kan zai ce maka abin da Allah da manzon sa faɗa din nan shine gaskiya amma a duniya yana tsawata ma inna Allah wa'adakum wa'adan haq wa wa'atukum fa akhlaftukum nayi muku alkawari na saba muku ma'ana yau ka tara ma'ana ban da azabar da zaka shiga kuma sai ya faɗi haka ma'ana ya shi ake cewa cikin larabci tabti ya ƙara ma bace shi kenan wa ma kana liya alaikum min sultani da na fatar da ku in tilasta ku nayi kan kan sanda na kawo police na kawo? da kai ko ne sai kai barna kawa ta ma ne sai ka bi mana ranka na da ranka bai so sai ka kauce wannan kauce ne nayi ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ba iko ne da ni a ba ta muku nayi da na zo na tarar da kuna shirin ku bi bata da yi haka kowa ya zo a guji in ba haka ba ga manzon Allah na kira annaban Allah na kira duk ba sai maka wani kiran ke ma kana bi alaikum min sultani illa an da da'awtukum fastajabtum li saboda haka fala talumuni kada ku ce shedan ne mini tun daga yanzu za ka dauki wannan hanya in ba haka ba wallahi sai mutum ya yi kuka sai mutum ya yi nadama yau ma fa’un na damu. Ke kai ce bala talumuni kada ku zarge ni lokacin da kuke zaune kan kujera na mulki ko kuke kasuwanci ko kuke malanta a tsoro ko masallaci ko jami'a ko ina ne fala talumuni wa lumu an ku zargi kanku ma'ana san zuciyarku kuka biyu ما أنا بمشرككم وما أنتم بمشركية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم wannan ita ce doguwar kutubar da shekar zai yi a farfajiyar kiyama Allah ya kawo mana cikin alkur'ani dan Allah yanzu ka je kai ka tafi sai ya da kai kuma kana da hujja ina ma'anan ka zama ɗaya cikin al'umman manzon Allah fiyayyen halitta ba daraja ba karrama ta Allah yayi ba karrama ta Allah yayi sai ba daidai bane kai ka kai kai ko sa kai ne yayi abinda manzon Allah ya taho da shi wallahi tallahi za ka yi nadama ranar tashin kiyama ba abin gwanin ta bane kamata yayi a kaunaci juna manzon Allah ce addinu an nasiha ai juna nasiha ba abin da zaka samu don wani ya mutu ba abin da zaka rasa don wani ya rayu kowa yana cikin cikin mahaifiyarsa Allah ya bana masa in kai imani da abin da kake kira haka zaka tafi da rayuwa ka ji daɗi in ba haka ba sai ka zamo lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna اللهم اجعلنا في من وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومكن اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله